Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana akan mita 49 ko kilo has 6,170 da mita 31 ko dubu tara da da bakwai sittin da biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya. Da fatan kun waye gari lafiya. mu yanzu agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe ɗaya na daren yau Laraba 25 ga watan Maris na shekarar 2026. Ga kanin labarai. Pakistan tana son ƙasar ta zama inda Amurka da Iran za su gudanar da shawarwarin kawo ƙarshen yakin da ake gwabzawa a gabas ta tsakiya. Isra'ila za ta mamaye kashi goma cikin ɗari na ƙasar Lebanon a zaman yankin tsaron ƙasar. shugaban ghana ya sauki gwamnatin amurka kan kokarin share tarihin bakar fata da bautar da aka yi masu madalla a cikin shirye-shiryen namu za ku ji sharhi kan dalilin da ya sa gwamnoni da manyan 'yan siyasa a najeriya ke sauya sheƙa zuwa jam'iyyar apc babu wani wanda ya bar jam'iyyarsa ya shiga wata wanda zai iya kawo kwakwarar hujja cewa ya yi haka ne saboda al'umma. Sannan kuma za ku ji koken tsofaffin ma'aikata a jihar Nijar Najeriya kan rashin biyan su haƙoƙinsu bayan ritaya. Tura ta kai bango. Yanzu aka yi shekara ɗaya aka in payment na gratuity da aka fara a jihar Niger. Daga bisani kuma muna ɗauke da shirinmu na ɗinkin kwalba tare da Madina Dauda. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni tare da Bala Dahiru. amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta wayi gari cikin cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Firaministan Pakistan Shabbas Sharif ya faɗa yau talata cewa a shirye yake ya zama mai masaukin baƙi a shawarwari tsakanin Amurka da Iran na kawo ƙarshen yaƙin na yankin Galb. kwana ɗaya bayan da shugaban amurka donald trump ya dakatar da barazanar da yi na kai hari kan cibiyoyin wutar lantarki na iran cewa an gudanar da shawarwari masu ma'ana duk da haka amurka tana shirin tura dubban ƙarin sojoji daga runduna ta 82 zuwa gabas ta tsakiya kamar yadda mutane biyu da suke da masaniya dangane da batun suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters ƙari kan tilin dakarun da ta aike yankin wadda hakan yake ƙara janyo fargabar yakin zai ɗauki lokaci mai tsawo. A rubutu da ya wallafa a shafin dandalin sada zumunta na ex-prime minister Sharif ya ce Pakistan tana maraba kuma tana ba da cikakken goyon baya kan ƙoƙari da ake yi na yin shawarwari domin kawo ƙarshen wannan yaƙi. A halin da ake ci kuma rahotanni suka ce Iran ta tsananta matsayinta kan shawarwarin yayin da ta yi ruwan makamai masu linzami kan Isra'ila kuma kasuwar hannayen jari a nan Amurka suka nosa ƙasa saboda fargabar babu alamar ƙaƙƙautawa a rikicin da ake yi a yankin na gabas tsakiya. A wata ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da kamfanin dillancin labarai na Reuters da Ipsos suka gudanar, sakamako ya nuna farin jinin shugaban amurka donald trump ya zube zuwa kashi 36 cikin 100 matsayi mafi karanci tun da ya koma fadar white saboda ƙarin farashin mai a nan amurka isra'ila za ta mamaye lebanon har zuwa gabar kogin litani yankin da ministan tsaron kasar isra'ilan isra'ila kaz ya faɗa yau talata a zaman yankin tsaro wadda shine karon farko da wato da bani yahudun ta fito fili da nufin ƙasar na mamaye kusan kashi goma cikin ɗari na Lebanon. A wani taro da babban hafsan hafsoshin ƙasar Kaz ya ce sojojin ƙasar za su ci gaba da iko kan sauran gadoji da suke yankin har zuwa kogin Litani. Kogin da ya haɗe da Nilu kimanin kilomita talatin daga kan iyakar Isra'ila. ƙungiyar Hezbollah mai samun goyon baya daga Iran ta ce za ta yi yaƙi domin hana Isra'ila mamaye kudancin Lebanon. Ta kira matakin a zaman mummunar barazana ga ƙasar. Shugaban kungiyar dillalan mai masu zaman kansu a Kenya ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ɗaruruwan dillalan mai suna fuskantar ƙarancin mai sakamakon yakin haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila kan Iran. Ya ƙara da cewa kamar kashi ashirin cikin ɗari na dillalai ne suke fuskantar matsalar bayan da hukumar da farashin mai ta ƙasar ta tsaye da farashi duk da cewa farashin mai ya tashi a faɗin duniya. babu mamaki idan dillalai masu wato suka fara ɓoye mai saboda tsammanin farashi zai tashi cikin watan gobe in ji martin chomba shugaban ƙungiyar dillalan mai masu zaman kansu a kenya Ƙasashen Afirka suna daga cikin waɗanda wannan matsalar yaƙi ta fi shafa ta fuska biyu daga karancin mai da kuma tashin farashi sakamakon kasa jigilar mai a mashigin ruwan Hormuz inda ta nan ne kashi ashirin cikin ɗari na mai da iskar gas na da duniya ke amfani da su suke bi. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yau talata a birnin New York shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya soki manufofin gwamnatin Amurka kan abin da ya kira amincewa da goge ko share tarihin baƙar fata yana mai cewa hakan zai iya shafar wasu lamarori sosai. Tun bayan da ya dawo kan madafun iko shugaba Donald Trump ya auna hukumomi da cibiyoyin al'adun gargajiya da suka hada da wuraren adana tarihi da wasu kayan al'adu domin cire abin da ya kira manufofin nuna ƙiyayya ga Amurka. Kalaman shugaba Trump da wasu dokokin shugaban ƙasa da ake kira executive orders da turanci sun kai ga cire wasu kayan tarihin bautar da bakar fata aka yi wa sake dawo da kayan tarihin tura masu da'awar wariya da wasu matakai da masu yakin tabbatar da 'yancin tsiraru suke ganin zai mai da hannun agogo baya. Waɗannan matakai sun zama manhaja ga wasu gwamnatoci da ƙungiyoyi ko kamfanoni masu zaman kansu, Inji shugaba John Darmani lokacin da yake magana a wani lamari na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce ko babu komai sannu a hankali matakan suna halatta goge tarihi. Shugaba Mahama ya ce ana tilasta a cibiyoyi su daina koyar da gaskiyar tarihin bauta da wariyar launin fata kuma littattafai da suke karantar da waɗannan batu ana ci gaba da haramta su shugaba mahama a bara ya amince da wani shirin karɓar 'yan asalin afirka ta yamma da gwamnatin trump ta tusa ƙayar su a baya ya soki shugaba Trump kan karyar da ya cewa ana yi wa turawa kisan ƙare dangi tare da kwace musu filaye a Afirka ta kudu. Mai na mai cewa faɗin hakan cin fuska ne ga ɗokacin Afirka. Fadar wada ta shugaban Amurka dai bata mai da martani nan take kan maganar shugaba John Dramani Mahama ba. Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan waɗanda suka halaka sakamakon harin da aka kai kan wani asibiti da jirgin yaƙi da bashi da matuƙi a Sudan ya haura zuwa saba'in. Adadin da ya haɗa da mata da yara da masu aikin kiwon lafiya saboda an samu ƙarin gawarwaki da aka zaƙulo ƙarƙashin ɓaraguzai. An kai wa asibitin koyarwa na da inda yake gabashin Darfur hari ranar ashirin ga watan Maris da muke ciki, in ji hukumar ba tare da ta aza laifi ba. Hukumar WHO a takaice ta ce dama asibitin shine yake zaman cibiya yake duba mutane sama da miliyan biyu. Yanzu asibitin ya daina aiki. A gaida sahabo Imam Aliyu da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu. Babu wata alama da ke nuni da cewar gwamnoni da manyan 'yan siyasa a Najeriya na shiga jam'iyyar APC ne don samarwa al'ummar su rayuwa mai nagarta. Da yawa daga cikinsu, sa'ar gina rayuwarsu da ta iyalansu kawai suka sa a gaba, kamar yadda Farfesa Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ya shaida wa abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande. Babu wani wanda ya bar jam'iyyarsa ya shiga wata wanda zai iya kawo kwakwaran hujja cewa ya yi haka ne saboda al'umma suna faɗa a fatar baki to amma a zahiri abin ba haka yake ba babu wani bambanci kamar yadda na faɗa tsakanin waɗannan jam'iyyu sa'an nan kuma babu wani abu wanda ita jam'iyyar da ake shiga ɗin kai wanda za a ce na ƙwazo ne wanda har wani zai gani ya ce a ya kamata na bar inda nake da koma wato magana ce ta son zuciya magana ce ta masu shiga da fita ɗin su biya bukatu da kuma muradun kansu da kansu amma ba al'ummarsu ba ba kuma najeriya saboda irin siyasa da ake yanzu siyasa ce ta gina kai siyasa ce ta ni ne amma ba mu ba ba kuma al'umma kana maganar cewar waɗannan jam'iyyu babu bambanci dukkan wajja ce to menene mafita ga ainihin demokradiyya a Najeriya kenan? Wato mafita shine a koma tsarin da ake irin na jam'iyya a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya tsansa Kuma akwai misalai a Najeriya. Jamhuriya ta ɗaya da ta biyu, ai duka jam'iyyun an gina su ne bisa, bisa kan akida Za a iya cewa eh a cikin aƙidun akwai ɓangaranci, akwai kabilanci da sauran su amma kuma bacin haka kuma duk akwai aiki idan aka ce kai ɗan nefu ne alal misali kowa ya san kai mai ra'ayin ci gaba ne mai adawa ne da mulkin sarakuna da mulkin na jam'iyya ce wata ke da awar yanci in aka ce kai ɗan jam'iyyar npc ne a lokacin kowa ya riga ya san cewa jam'iyya ce ta 'yan mazan jiya in aka ce kai dan action group ne a lokacin babbar aƙidar ta shine ta ilmantar da al'umma cikin kankanin lokaci haka ma a jamhuriya ta biyu mpn tana da aƙidarta wanda ta sha bamban kacokan da aƙidan jam'iyyar a prp npp da npp duka aƙidunsu ba ɗaya ba ne to saboda haka idan har ana son dimokuraɗiyya ta ci gaba idan har ana so waɗannan abu a daina na farko shine a kafa ko kuma su waɗannan jam'iyyun sannan a hankali amma kuma cikin gaggawa su sama wa kansu a ƙidu kuma su rika bin wannan aƙida na ɗaya kenan na biyu kuma dole ne a ajiye son zuciya a yi kwaskwarima a tsarin mulki ta yadda za a takaita irin yadda ake wannan guguwa wata hanya mai sauki shine a yi kwaskwarima a tsarin mulkin najeriya ko kuma dokar zaɓe ta yadda duk wani wanda aka zaɓe shi a ƙarƙashin wata jam'iyya in har ya fita daga cikinta to ya rasa kujerarsa ina tabbatar maka idan aka yi haka za a dakushe yunkuri da mutane da dama suke yi na son zuciya su rika fita daga wannan jam'iyya zuwa shiga wannan jam'iyya yanzu ma ana yi ne saboda ana cimma buri sa'an nan kuma saboda babu wani abun da zai faru da wanda ya haka To farfesa wasu da kallon wannan a matsayin cewar a kamar shi shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kai hamshakin ɗan siyasa wanda yanzu ya iya jawo duk waɗansu gwamnoni a Najeriya suka shiga jam'iyyar shi wannan ya kai a jinjina mishi. Amma kai ya kake kallon wannan ainihin siyasa ko kuma a ce a ainihin tsantsagoran siyasa a faɗin duniya? Ni na da tunani akasin haka. Ni na ganin cewa ba wani burgewa ba ne ba ba wata bajinta ko kwarewa ba ne a ce jam'iyya mai mulki tana da manufar cewa sai ta sa duka 'yan adawa sun fita daga jam'iyyunsu sun koma jam'iyyarta ko babban abun bakin ciki ne ma a ce wai bola ahmed tinubu wanda yake hankoro da akan cewa shi ɗarajin dimokuraɗiyya ne wai a ƙarƙashinsa ne ma ake irin wannan abu kuma karara a cikin zarge-zargen da ake musamman ma guda biyu na tilastawa wasu karfi da yaji sai sun bar jam'iyyunsu sun koma wata jam'iyya. Tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Neja Najeriya na cikin wani hali na kuncin rayuwa saboda rashin biyan su haƙoƙinsu na barin aiki. Amma gwamnatin jihar Nejan ta ce tana ƙoƙarin shawo kan wannan matsala. Daga Mina ga ƙarin bayani a cikin rahoton wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Wasu ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Niger Najeriya ne suka gudanar da wata zanga-zanga domin nuna rashin jin daɗinsu a kan ƙin biyan su haƙoƙinsu na barin aiki a tsawon shekaru. ‘Yan fanshon dai waɗanda suka mamaye babban ɗakin taro na Lebo Kutigi da ke daura da gidan gwamnatin jihar Niger. sun ce wasu daga cikinsu sun share kimanin shekaru bakwai zuwa takwas ba tare da an ba su haƙoƙinsu na barin aiki ba wato graduti. Mr. Stephen Daniel Rita shine shugaban tawagar tsofaffin ma'aikatan da ake kira Frejo Group da suka gudanar da wannan zanga-zanga ya ce yanzu tura ce ta kai bango shi yasa ma suka fito wannan zanga-zanga. Mun haɗu a UK Bello muka ce enough is enough. Tura ta kai bango. Yanzu aka yi shekara ɗaya aka stopping payment na gratuity da aka fara a jihar Niger ba dalili. Me yasa ba mu sani ba. Mu ne ma mu ji bayani har mu je wajen sarakuna har isunufe in akwai abin da muka yi. gwamna bai ji daɗi ba ya gaya mana. To daga bisani dai mataimakin gwamnan jihar Niger, Comrade Yakubu Garba ya gana da tsofaffin ma'aikatan tare da ɗaukar wani sabon alkawali na biyan su haƙoƙinsu. To sai dai ga alama wasu daga cikin 'yan fanshan ba su gamsu da alkawalin mataimakin gwamnan ba ga abin da suke cewa. Mai mamai da ya alhaji alkawari alkawari ya yi wa zai yi kwanaki ba zai yi ba zai yi ce zai yi bai yi ba in ji gwamna. Suna na ajiya Fatima akuri ya za mu yi akuri mutu zai yi akuri da hakin shi aikin mu ne muke nema yi mu kuma muna roke bako. Do Allah do annabi do albarkacin yayen shi ya biya mana hakimu don fashaniyan suna mutuwa. To ma'aikatar kula da harkokin fansho ta jihar Neja dai ta ce tsofaffin ma'aikatan su ƙara haƙuri domin kuwa nan gaba kaɗan za su yi dariya kamar yadda Malam Habibu Abdulkadir babban sakatare a ma'aikatar fanshon ta jihar Neja ya yi ƙarin bayani. Za a biya cikin kowanne sabon listin da muka yi da za a biya din akwai na matattu na magara kuɗin za a ba magara suna da magara ko next of kin su an dandance an tabbatar su ciki ciki za a biya insha Allah. Yanzu kuna da target na adadin wanda za ku fara an samu wani abu na gratuity. eh to list muke yi. Duka da ƴan da matattun da wanda ke rayuwa Ya danganta ga abin da aka samu. Mu dai mun tura gwamnati mun ce ga abin da kasafi ga abin da za a yi. Ka san approval daban in aka ce ma budget in aka yi kasafi na kuɗi wai ba kuɗin bane dunkule a ji. Eh, yauwa kuɗi sai an same su sai a yi ta ci gaba in kuɗi suka samu aka samu sai a sa biya a ci gaba amma dai ya bada approval cewa za a biya up to that amount har zuwa ga wannan kuɗin in kuɗi ya shigo yau cikin nan agency din ko kwana ba za a insha Allah za mu biya a Najeriya dai ba wani sabon abu bane a ga tsofaffin ma'aikata da suka sadaukar da rayuwarsu wajen yi ma ƙasarsu hidima amma kuma sauran lokacin rayuwarsu ta ƙare da takaicin rashin samun haƙoƙinsu na yin ritaya daga aiki. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Har da 'yan siyasan yanzu na ga ana robin, honorable, robin kai kuma kana wani guru gashi ka yi zaɓen kaci, ni ko ina tausan ka kan busa haƙin talaka. Na ce a tausaya ma talaka. mai wayo ka ta yi wa ɗinka ka tausaya ma tallaka. Allah ba za ya bar kowa ba. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ɗinkin kwalba wanda masu iya magana suke cewa sai ƙwararre. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kammala ziyara da ya kai kasar birtaniya suka ta taso daga kowane bangare wasu sun ce bai kamata ya je ba yayin da bama-bamai ke fashewa a maiduguri wanda ake danganta shi da tashe-tashen hankula na 'yan kungiyar boko haram wasu sun ce ziyarar ta dace domin an tattauna matsalar tsaron kasar najeriya da alakar tashin kasuwanci tsakanin Birtaniya da Najeriya. To menene fa'idar ziyarar ga ƙasar Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Farfesa Abubakar Umar Kari. Ku biyo ni. Ita wannan ziyara ta zama ta alfarma ta yadda har an sa gidan sarautar ingila a ciki amma ina tana ko 'yan shekaru da basu daɗe ba marigayi muhammadu buhari shi ma ya kai ziyara ingila har makin tana akwai wani ɗan wani abu da ya faru tsakaninsa da prime minister ingila na lokacin wanda ya ce kamar najeriya nan ne tun gata cin hanci da rashawa to wannan ma ziyara ce ta tsakanin shugaba da shugaba a bambanci shine wannan ziyara ce ta alfarma wanda aka sa gidan sarautar ingila a ciki kuma irin wannan ziyara ta ƙarshe da shugaban najeriya ya kai ina ga ita ce wanda janar ibrahim babangida ya kai wato ziyara ta shugaban ƙasa yana ɗaya daga cikin abubuwan diplomasiya da daman aka saba yi aka saba gani kuma akwai dangantaka ta kud da kud tsakanin najeriya da burtaniya hasali ma dai burtaniya ita ce ta haifi najeriya burtaniya ce ta tattaro larduna daban-daban ta dunkula su ta raɗa mata suna yau ta zama najeriya mm. to saboda haka birtaniya ita ce uwar gijiyar najeriya kuma in aka bibiyi tarihin najeriya sai a ga cewa wannan alaka ba ma da ba ce a'a mai karfi ne kwarai da gaske ba tun da an yi shekaru da dama eh to amma abin da yake faruwa shine ni dai ina ganin cewa sai su mahukuntan Burtaniya sai suka fara lura da cewa sannan a hankali fa Najeriya tana kubuce musu ko ba komai dangantakar da ke tsakanin Najeriya da waɗansu ƙasashe musamman ma China mm. tana ta ƙara ƙarfi yawa tana ta ƙara bunƙasa to shine suka ga su ma ya kamata su hunkuro saboda najeriya akwai abin mora kwarai da gaske mm. a jikinta dangantaka da ita riba ce ta fannoni da dama musamman ma ta fannin tattalin arziki wanda kuma a 'yan shekarun nan kamar yadda na faɗa baya china ta fara shan kan sauran ƙasashe kwarai da gaske aya ma wuce sunsuna in aka duba girman harka ta tattalin arziki tsakanin china da najeriya sai a ga ta ninninka fiye da da wanda har ma akwai barazanar cewa mai yiwa girman wannan dangantaka yanzu ta sha kan wadda ke tsakanin najeriya da birtaniya yawa to shine aka kulla wannan a ziyara domin birtaniya ta sabunta dangantakarta da yargijiyarta najeriya <laughs> to kana ganin wannan sabunta dangantakar tana da wani tasiri yanzu wa wannan ƙasa najeriya duk shekarun nan da aka saki har kake maganan china ta kunno kai wasu kasashen ma ai sun kunno kai ko professor eh kwarai da gaske akwai manyan kasashe banda china irin su america su india ah, su rasha duka to amma na ga abinda burtaniya take so shine akan cewa har yanzu ta kasance ita ce ta farko ita ce akan gaba duk wani abu da za a mora ya kamata a ce tafi kowa mora to profesa wannan kai ne kake magana yanzu duk abin da za a mora tafi sauran kasashe mora to shin wa'anne yarjejeniyoyi ne aka shiga da zai zama kasashen biyu za su mora din eh, wato shi fannin tattalin arziki yana da girma kwarai da gaske yana kuma da fuskoki daban-daban in an yi maganan tattalin arziki da najeriya yawanci akan fara ne da man fetur hmm. to sa'an nan kuma ga ma'adinai bila adadin yawa akwai sa banki da harkokin kuɗi da harkokin zuba jari da harkokin noma da dai sauransu sa'an nan kuma in ma a koma ta ɗaya ɓangaren akwai maganin tsaro najeriya ta samu kanta cikin mawuyacin halin taɓarɓarewar tsaro shekaru sha biyar da suka wuce zuwa yanzu kuma za a ce abun kusan kullum ƙara kasancewa yake ita kuma burtaniya tana da dama a ce ta tallafawa wa najeriya domin kawo karshen wannan abu ko kuma dai ta yadda najeriya za ta fuskanci wannan hali na rashin tsaro akwai fannoni daban-daban akwai fannoni na sufuri na zirga-zirgar jiragen kasa da jiragen ruwa akwai akwai fannonin kere-kere da kuma abubuwan zamani irin su kwamfuta su abin da ake kira artificial intelligence da dai sauransu duka mm. yau duka waɗannan fannoni ne wanda najeriya da burtaniya za su iya hulɗa su kuma mawar juna to yanzu cikin abubuwan da ah, muka samu labarin sun faru a birtaniya akwai batun ah, wasu kuɗaɗe da za su shiga tsakanin Najeriya da Birtaniya. Wato, Birtaniya ce za ta zuba jari a Najeriya ne har na wajen kusan miliyan 746. Ya ka kalli wannan al'amari? Eto eh inda gizo take zagan kenan. Waɗansu suna ganin cewa ƙarshen wannan ziyara duk da maganganu da aka yi ta yi na fatar baki. Idan aka kwatanta ko kuma kimanta irin riba da Najeriya ta ci ba ta da yawa. shi wannan kuɗi fam ne eh. an ce tallafi ne ko kuma bashi wanda Birtaniya za ta ba wa Najeriya domin a gyaggyara tasoshin jiragen ruwa ne. Tasoshin jiragen ruwa ne kuma a Legas ne. To. Eh, to shi ne waɗansu suke ginin cewa to ai gaba ɗaya abin ma duka kawai ya zama cewa ita dai wannan ziyara. Mm. Ita dai fuskar tattalin arziki babu abin da ta tsina wa Najeriya a ƙasa gaba ɗaya sai dai Sashen kudu maso yammaci musamman ma Legas. To shine ake ta korafin cewa Tinubu kamar yadda ake ganin cewa ya saba kuma kamar yadda gwamnatinsa ta fuskanta ya fi ba da fifiko a fili a kan jiharsa ta Legas da kuma yankinsa na kudu maso yamma da kuma 'yan kalfilas a ah, ta yarabawa har ma ake ganin cewa to ai ba ma tasoshin jiragen ruwan Legas ba ne suke bukatan wannan abu idan ma har ana maganin tasoshin jiragen ruwa ne ai akwai tasoshin jiragen ruwa wanda kusan an yi watsi da su a port harcourt mm. da kalaba da kuma wari to su ne ya kamata ma a fara eh, to kuma me yasa kuma ba za a duba waɗansu fannonin tattalin arziki ma'adinai kusan duka suna arewacin najeriya ne musamman ma ma'adinan ƙarƙashin ƙasa ba a komai a kai ba harkar noma da kiwo nan ma arewacin najeriya ne akwai ma harkar haka jiragen ƙasa wanda ma za ta iya ɗinke sassa daban-daban na najeriya duka ba a yi maganan su ba sai aka je kawai ana maganan tasoshin jiragen ruwa na tinkan da kuma a fafa a lagos sa'an nan waɗansu ma sun yi nazarin shi kan shi wannan bashi gundarinsa da kuma in an kakkasa shi to sai a ga cewa a ƙarshe ma kawai kamar wani jamhuri ne kamar ita burtaniya ita ce kawai ma za ta ci gajiyar wannan abu najeriya kawai za ta tara makanta bashi ne da kuma kuma bashin ya mana katutu yawan bashin da ake bin najeriya su karu saboda haka kawai ana ganin cewa wannan ziyara dai ta fannin tattalin arziki ba ta na wa najeriya wani abu a zuwa gani ba a takaice ziyarar ta karfafa alakar kasashen biyu kuma ta samar da damar da za a inganta kasuwanci da ma'aikata tsakanin kasashen an tattauna matsalar tsaro yaƙi da wahalar ta'addanci da rashin aiki wanda zai iya taimakawa wajen inganta tsaro a ƙasar bugu da ƙari ziyarar ta kuma nuna cewa ƙasar najeriya na da alaƙa mai kyau da ƙasashen duniya wanda zai iya ƙarfafa amincewar mutane ga ƙasar. A nan muka kawo ƙarshen wannan shirin a yau, sai makon gobe za mu ɗora kashi na biyu, idan Allah ya yadda. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. Ga Bala Ɗahiru da labaran wasanni. tsohon ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar faransa anthony griezmann zai koma kungiyar kwallon kafa ta Orlando City daga kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid a wannan bazara. Griezmann mai shekaru 35 da haihuwa yana zamansa ne na biyu a kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid. dan wasan antoine griezmann yana dab da cika burinsa na zurara kwallaye 300 a kungiyoyi da ya fafata wanda ya hada da kungiyar kwallon kafa ta real sociedad da kuma kungiyar kwallon kafa ta barcelona kafin koma hasa atlantico madrid a nan kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal michael ateta ya ce eberechi eze ba zai buga wasan sada zumunta da kasar ingila za ta buga ba tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Uruguay da kuma japan saboda rauni da ya samu a cinyarsa daga nan kuma za mu lega kungiyar kwallon kafa ta baya leverkusen inda ta sanar da cewa dan wasan ta nathan taylor ya sanya hannu kan sabon kwantirakin a kungiyar sabon kwantirakin dan wasan taylor zai ci gaba da zama har shekara ta 2031 nan kuma an ruwaito cewa an yi wa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta super eagles da kuma fulham alex obi fashi a gidansa da ke ingila inda aka kiyasta cewa an sace masa kayayyakin da suka kai darajar naira biliyan daya kudin najeriya a lokacin da lamarin ya faru kayayyakin da aka sace sun hada da agogunan hannu masu tsada kayayyakin ado wayoyi iphone guda biyu da kuma kwamfutoci da waɗansu kayayyaki masu daraja har yanzu dai muna najeriya inda a safiyar talata 24 ga watan maris da shekara ta 2026 lokacin al'ummar najeriya musamman masu ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa suka waye gari da babban rashi na rasuwar shugaban kungiyar alkalan wasan kwallon kafa na kasa nra zubairu sani gwabba wadda aka fi sani da zubairu fifa inda ya yi fama da jinya a abuja babban birnin tarayyar najeriya ƙungiyoyin wasan kwallon kafa da masu ruwa da tsaki sarki sun mika ta'aziyarsu da kuma alhini na rasuwar shugaban na kungiyar alkalan wasa na kwallon kafa zubairu sani wadda tuni aka masa jana'izarsa a bauchi bala yuru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa ƙarfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da kuma Yusuf Mustapha Batsari wanda ya haɗa mana shirin da sauran abokan aiki ni ce taku sau da kabir ke cewa mu yi lafiya.